يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 hijira 1438 wanda ya daidai da yau muna 18 takwas ga watan 6 shekara ta 2017 a makaranta ce ta ƙur'ani da muke ƙoƙarin karanta shi da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi wacce ake duk wata ramadana a wannan masallaci na sahaba da ke kundila a jiya mun tsaya a can aya ta 143 cikin suratu ali imrana a yau za mu tsora kan aya ta 144 insha Allah kafin wannan alaran ya karanto akwai tambaya ko kuma kafin tambayar abinda na ce karatunmu na baya da nake bayanin cewa shi annabi ibrahim ba na yahudu ba ne kuma ba na nasara ba ba kuma na mashirkai ba ne na musulmi ne da wanda suka yi imani da shi zamaninsa da manzo da kuma muminai Ba a wannan lokacin da nake bayanin su mushrikai na makka suna da awar suna kan addini na ibrahim alaihi salam za su yi dawashi a nufin su wannan addini ne na annabi ibrahim sannan sun gama kuma su je su rika shafa gumaka wanda cikin kaba akwai gunki 360 lokacin da muke karatun sai na ce 660 wannan 600 kuskure ne na harshe ba abin da nake nufin faɗa ba kenan ɗari uku ne da sakin ya shiga karatun da ake sa a rediyo na ji wannan kuskuren na ce a lokacin kamata ya yan uwa da suka ji nan sun gyara man duk da ake wanda tuntugan harshe ta yi ɗalibai da suka ji kuskuren su gyara tunda karatu ne banda jin da ake a nan kuma suna ji daga nesa shi ne nesa in ya ji watakila sai ga ko da ganga aka faɗa abin da aka faɗi Allah ya sa mu gyara da ya tambaya jiya kan cikin alkunya da ake ma Aisha uwar muminai ana mata alkunya da Humaira wannan yaya ya dace eh na duba matsala ɗin akwai humaira tasbiri ne na wato ainihin hamira hamira ita ce wacce take da wato ainihin in aka ce hamira tasbiri ne na hamira wato hamira ko humaira ta karamar jaka kenan tasbirin ta shi ne hamira abinan humaira an gane to amma aka ce humaira humaira'u akwai hamza a ƙarshe humaira an gane da kyau wannan tasgiri ne na hamra hamra'u akwai hamza a ƙarshe ta koma na hamra'u shine wato wanda yake da fari a fuskarsa ko kuma fari na yadda siffarsa take wa aisha uwar muminai akwai ruwaye da yawa da suka zo da suke ake cewa annabi ya gaya mata haka amma mafi yawan su ba su inganta ba waya ɗaya ce wacce mala albani ya kawo cikin adabu zufaf wanda ya ce ta inganta wata rana da sallah mutanen habasha sun zo suna irin wasa irin na sallah ɗin nan aisha war mumine ta zo tana so ta gani annabi ce kina son ki gani ne to shine ya kira ta da wannan kalma ɗin. wato ya ce mata ya ya humaira'u wannan suna daga nan ne kawai inganta ya siffanta ta da wannan siffa ɗin to amma su 'yan shi'a suke ɗaukar kalmar har suka ce annabi ya siffanta matarsa ita isa da jaka kuma suka ɗauko ruwa da matsake mawdu'a ce suka ce ya ce a karɓi rabin ilimi a hannun wannan jaka ɗin shi shine malamai suke ta masa raddi ta bangaren loga da bangaren hadisi shi wannan hadisi da suka ce a ya ce a karɓi rabin ilimi a hannun ita wato yadda suka kira a wato humaira in waccan tasiri na hamira na zanen jaka kinan, suka ce to ai shi hadisin dai bai inganta ba sannan a loga kuma in aka ce wato Sumaira da ta tasiri kenan to sai da wannan ana nufin na jaka kenan amma na wanda annabi ya siffanta aisha da shi shi humaira'u ne humaira'u ko daga hamra'u ne da haka waccan kalmar daban wannan daban ba wannan ce waccan ba balle har su jingina aisha da waccan suna sun masa raji raji mai faɗi mai yawan gaske in ka koma cikin littattafai za ka ga bayani wannan dai shi ne saboda haka ni ina ganin a hausance da a karance da yadda yake in aka ce humaira da ta da kuma humaira'u da hamza ba kowa ne zai iya tantancewa ba ni sai nake ganin da ta sa ma ɗaka wannan sunan a yau tare ta sa mata aisha kuma a rika kiranta aisha an fahimta da kyau domin kaga yahudawa kalma ta cewa wala ta kulo ra'ina ba kulun zurna kada ku ce ma manzo saurara mana ku yi amfani da kalmar ra'ina ku yi amfani da unzurna saurara mana domin ta unzurna ba ta da wata ma'ana sama da saurara din amma ra'ina ana iya canza ta da ɗau ma'anar ru'una rufewa ko lalacewa to su yahudu suna gaya maka ta mummuna suke nufin suka ce ra'ina to ko musulmi ka ku faɗe ta to kai ma tun da ba shine kaɗai lakabin Aisha ba sai ka kira ta da Aisha ɗinta ina ga yafi maka da ka je ka sa ma wannan sunan ka zama cewa a rika jin ta kila kamar da siyan shiyan suke faɗi ne in kuma za ka iya kiyayewa to kenan kuma ya ra'u to sai ka sa kuma kai ta faɗa kada wani ya ce mata humaira kai humairatu ke koma da ta ba da humaira'u da hamza ba an fahimta da kyau to Allah ya sa mu dace akramaka Allah karanto mana ayata wa ma muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نعم الله ملوك كيتي وما محمد إلا رسول أتو محمد أنا نفهم منذ كنا صلى الله عليه وسلم Allah ma Muhammadu wato Muhammadu ba kowa bane illa rasulun face manzo qad khalat min qablihi rusul hakika wasu manzannin sun wuce sun shuɗe kafinsa afa in mata shin yanzu idan mata aka ce ya rasu au qutilan qalabtum ko kuma aka ce an kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya akan digadiganku ma'ana za su yi ridda nan wa man yanqalibi ala asibaihi duk wanda ya juya baya akan digadiganka ma'ana ya bar musulunci falan yadurra Allah shai'a, ba zai cuci Allah da komai ba wa Zillahu shakirin sannu Allah zai sakan kama masu godiya to ibn kasir yake cewa lokacin da a yakin uhudu abin da ya faru ya faru na wasu musulmi suka yi shahada su kuma kafirai suke ga kamar sun ci nasara shaidan sai ya kururuwa a lokacin yake cewa ai an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam kutila muhammadun wannan kururuwa da ya a wannan lokaci ya zama sai su kafirai suka ɗauka ai an kashe manzo an kashe sallallahu alaihi wasallam sai suka yada wannan a cikin wato ainihin su musulmi kenan kuma musulmi suna cakuɗe da munafukai to su munafukai kun san yadda suke sai suka yi ta yada tutun da haka ne yanzu an kashe shi kenan yanzu kawai sai mu koma kan gargajiyarmu da al'adu mun bata da yan uwa an kaza yanzu mun bata da abokan zama suna nufin yahuda kenan sai a koma a sulhu kawai a koma duk abin da aka bata nan a koma a shirya da wanda aka bata duk da an kashe shi kenan suka fara da wannan mun bayyana da kyau shi ne Allah madaukaki yake cewa a'a wa ma muhammadun illa rasulun ai shi muhammad ba kowa bane face manzo matsayin da Allah ya ba shi na manzanci amma bashariyar shi tana nan cewa shi mutum ne abin da ke bijiro ma dan adam zai bijiro masa daga cikin ku abin da ke bijiro ma dan adam shine mutuwa sannan bayan haka shi ne ma manzo na ƙarshe manzannin da suka gabace shi sun mutu saboda haka idan in ya mutu mutuwar ce za ta sa ku bar musulunci to Shi ne Allah yake faɗi wa ma Muhammadun illa rasulun kare khalat min da rusul Muhammadu ba kowa ba ne face manzo kuma hakika manzanni sun wuce gabaninsa sun yi wa faki kenan mutuwa sunna ce ta annabawa shi ma a ƙaddara in ya mutu aka in mata shi yanzu in ya rasu au kutila ko aka ce an kashe shi a fagen yaƙi in qalabtum ala aqabikum za ku juya kenan kan digadigan ku za ku rida ku ba musuluncin shi kuke bauta ma ko Allah wa man yanqalibu ala atibai duk wanda ya juya akan digadigansa ya bar musulunci falan yadur Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba ba sai jizillahu shakirin lallai ku sani Allah shi zai sakan kama masu godiya wanda suke bin Allah kenan suke jin dokokinsa suke jin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta da kyau wato wannan lokacin da aka faɗi wannan magana ta cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya wafaki lokacin da ya rasu kenan kamar yadda nan ibn kasir ya kawo bayan ya kawo wata magana ɗin sai ya sake kawo wata yake cewa lokacin da manzo sallam aka ce ya rasu a lokacin abubakar yana can wata gona ta shige can garin madina ba shi cikin gari daga baya ji labari ya taho to da ya taho ya zo kamar yadda aisha ta kawo hadisin take cewa anna ababakarin radiyallahu anhu aqbala ala farsin min min maskanihi bisan abubakar ya ji labari ya taho da kan dokinsa daga wani wuri da ake kiransa a son da cewa hatta nazala fa dakhala al-masjida yazo ya shigo masallaci falam yukallimu an-nasa hatta dakhala ala aisha bai ma kowa magana ba shi can ya sami labari annabi ya wafati umar da wasu sun tayi sun ce a su ba su yarda annabi ya wafati ba musamman umar ya zara ta kobi ya ce duk ma wanda ya ce ya yi wafati zai ɗauke mai kai saboda imauta na rashin manzo sallallahu alaihi wasallam magana ce babba a ce annabi ya yi wafati yayyan halitta babu kamar shi a ban ƙasa wannan abu ya dami sahabbai to shi ko abubakar irin kicin hunashi da girman imanin shi ya ji labari ya taho ya hayo doke shi da ya zo ya sauka ya shigo masallaci ya ga halin da mutane suke bai musu magana ba sai ya wuce kai tsaye ɗakin aisha tun da dama a nan allah ya masa wafaki kun san lokacin da yake jinya ana kewayawa da shi ɗakunan matansa sai yake tambaya yau ina nake sai a ce masa ɗakin umu salama sai ya haƙura a kai shi gobe ina nake yana ɗakin zainab haka dai ya tambaya gobe ina aka ce ɗakin aisha sai to ya gaya murmushi sai suka fahimci ya fi sanya jinya ɗakin umuna aisha shi kenan suka taru suka ce cewa sun yafe jinya sa ɗakin aisha daga cikin falonar da Allah ya bata kenan to anan take cewa ni ce wacce manzo Allah ya karɓi ransa kansa yana tsakanin kirjina da wuyana ma'ana tana rungume da shi kenan kamar da ta faɗi wani hadisin ya yi wa faki lokacin da ya wuna ƙarshen abin nan ɗinsa wuna ya haɗu da yawunsa lokacin da ɗan uwansa ya shigo yana asuwaki sai ta ga annabi na kallon asuwakin sai irin nata sai ta gane yana son asuwaki tattara ɓawunin ɗan uwan nata ta tattauna ke laushi sannan ta sa shi a bakin manzo sallam ta goggoga masa wata farala kinan ta Aisha Allah ya kara mata da a wannan lokacin da ya shigo ya je ya tarar yayi wafaki an lullube shi akan wani zani saboda haka na ya dan buɗe a abubakar afwan ya buɗe fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam ya sumbance shi yace ta abi wa ummi ya rasulullah hansar babana da babana da baba ta gare ka ya rasulullah sannan sai ce istahayyan wa mayyitan ya rasulullah kanshi kake yayin da kake da rai da bayan ranka ya rasulullah sannan ya mai lulluke shi ya fito masallaci da ya zo ya sami sahabbai a ɗimauce umar yana cewa manzo bai rasu ba shi bai yadda ba da ya zo ya hau kan mumbari kamar da ya ta nuna a lokacin umar na magana shi kuma abubakar yana aishiru ba aishirin ba sai ya hau kan mumbari da ya hau ya kudu ba haja inna alhamdulillah na hamadu zuwa karshenta bayan nan ya ce amma ba'adu bayan haka nan sai yake cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata wanda duk ya kasance yana bauta ma muhammad to muhammadu ya mutu wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut wanda kuma ya kasance yana bauta ma allah to allah rayayye ne baya mutuwa qala ta'ala sai ya jawo wannan aya وما محمد إلا رسول قد خلل من قبله الرسل أفإن مات aw qutilan qalabtum ala ala aqabikum wa man yanqalib ala akibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin yana karanta ayan nan qala sai ce fa wallahi laka anna nas abdullahi dan abbas kinan yake faɗin wannan yace wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha alaihim abubakar siddiq abdullahi dan abbas yace sai ga mutane a lokacin nan wallahi kamar ba su taɓa sanin allah ya saukar da ayan nan ba sai da abubakar ya karanta ta sannan ne fatalaha minhu nasu kulluhum فما سمعها بشر من nasi illa يتلوها da abubakar ya karanta ta sai kuma duk sahabbai aka fara karanta ayar aka ta maimaita ta ba wanda zai ji ayar shi ma sai ya sake karanta ta haka yake faɗi a wannan ruwaya din yace saboda haka kun ga Abu abubakar da matsayinsa a cikin sahabbai to gashi nan karar mun gani duk da san da yake ma manzo da yadda yake tare da shi da yadda ya abin nan su mauta ta rasa shi bai sa ya manta da aya da Allah ya saukar ba nan ake gane imanin masu imani in wani abu ya faru a ga cewa yaya shin za ka iya mallaka zuciyarka za ka iya mallaka damuwarka ba ta abubakar ya a cikin sahabbai wanda ke nuna maku matsayin abubakar hmm. sannan hankalin sahabbai ya kwanta suka yadda annabi tun daga aya an karanto masu lallai haka ne wannan magana tabbas ai rasu wannan ma ba shi ne na farko ba yau ina sauran annabawa suke ina sauran manzanni in ba isa ba alaihi salam da allah ya ɗauke hmm. dukkan su san rasu to haka shi ma ashe ba kan shi ne farau ba mutuwa saboda haka daga nan hankalin su ya dawo a cikin su na Allah ya ce afa in mata au kutila abu biyu ko ya rasu akan shimfiɗar sa kenan ta bacci ko kuma kutila aka kashe shi a fagen yaki. in qalatu mala qadukum za ku ridda kenan ku koma kan digadigan ku hmm? kaga ai ba za su yi ba habbai ko wannan shine sai Allah ya ce gaba ne وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين na'am Allah madaukake ya ce wa ma kana li nafsin wata rai ta kasance ba an ta muta ta mutu illa bi iznillah sai da izinin Allah wato ba wata rai da za ta rasu face sai da izinin Allah za ta rasu kitaban mu'ajjala shi ajali wani abu ne rubutacce da aka rubuta shi kitaban mu'ajjala bi ma'ana kitaban rubutu ne na tunfil azal ga ranar da zan rasu ga ranar da za ka rasu kowa ma ga ranar da aka rubuta mai mun karanta da ko hadisi tabbatacce mutum ran da ya cika kwana ɗari da ashirin a cikin mahaifiyarsa za a shiro mala'ika rubuta ajalinsa ba rubuta ajali za a canza an riga rubuta shi shine Allah yake kitaban muajjala wa ma kana li nafsin an ta tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala ba wata rai da za ta mutu a ɗauke ranta sai da izinin Allah kuma wannan ɗaukewan wani rubutu ne mai lokaci da aka riga aka rubuta shi wa man yuridu sawaba dunya nu'tihi minha wanda yake nufin rayuwar duniya ko wani abu na samun duniya to za mu ba shi ita inji Allah ومن يريد ثواب الآخرة وان min ساكمك اللاهرة نوته منها شما زام باشئتا وسنجز الشاكرين kuma da sannu za mu sakan kama masu godiya da Allah wannan aya malamai suka ce harin bayani ce a kan daɗa jan hankalin cewa yaƙi ko tafiya fagen daga baya sababa mutuwa sannan ƙi a noƙe a ƙi kamar da munafukai suke yi shi kuma baya ƙara lokacin ajali mutuwa tana nan rubutacciya ce saboda haka ka zuke za a tafi yaƙi ka ƙi zuwa to ba zai ƙara maka kwanaki ba domin ran ajali zai zo mata ko da tana cikin wani gini ne gini bayan gini walau kuntum fi burujin musayyada haka Allah ya ce a wata yar Allah cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin ba wata rai da za a raya ta ta rayu zuwa wani lokaci na ranta ko kuma a tauye wannan rayuwar tata illa fi kitabin ba sai dama abin yana can cikin lawul mahfuz Kina an rubuta tare da zai rasu ta kuma iya rayuwar da rai za ta yi ba abin da ake ragewa a wata yara Allah ce huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman inda Allah shine ya halicce ku asalin babanku daga laka ko mu ce kasa sannan sun matsaba ajala sannan aka sanya aka hukunta ajali na rasuwa kenan wa ajalin musamman da kuma ajali na musamman da zai zo inda hu daga wurin Allah ba wata rai da za ta rasu sai da ajalin ta rubutacce a shekaru kenan ana shajja'a mutane kasu ji tsoro kada duk aka ce ga yaki na musulunci tabbatacce da shugaba da komai to kaka gudu don tsoron wai kai mutuwa ba za ta riske ka ba da inda kake har ka gudu don tsoron mutuwa a fagen yaki hakanan kuma kar ka ce in kana gidan a nan wurin mutuwa ba za ta same ka ba an fahimta da kyau saboda haka ayar tana ƙara nuna mana kenan kullum mu koma ga Allah sannan da Allah ya ce wa man yuridu sawaba dunya nu'tihi minha wanda yake nufin wani abu na sakamakon duniya to za mu bashi wa man yuridu sawaba al-akhirati nu'tihi minha shi ma wanda yake nufin wani abu na sakamakon lahira za mu bashi ma'ana kowane abin da mutum ya nema za a ba shi idan abin da kake yi wanda ake samun lada sai kai dan Allah ya baka duniya sai ya baka duniya shikenan sannan kuma idan kai abin da ake samun lada dan Allah dan lahira sai Allah ya baka ladan gobe kiyama amma idan kai dan duniya to ba magana komai kinan gobe kiyama ba za ka sami wani abu na sakamako ba shi yasa a wata yar Allah ke cewa man kana yuridu harfal akhira nuzid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda duk yake son wani abu da ake samu na nan duniya da ake nema a samu wanda yake so to za mu kara mai akan abin da ya tattala na duniya ɗin wanda kuma ya kasance yana neman wato ainihin lahira to za mu bashi wanda kuma yake neman duniya duka za mu bashi domin kuwa abin da ya nema shi zai samu wa ma lahu min al-akhirati min nasibin amma wanda ya nemi duniya akan abin da ake neman lahira shi sai ya nemi duniya da shi to fa a lahira bai da wani rabu haka Allah ya haka wata yare ya ce man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha man nasha wanda yake son ta kusa kusa ala ajila ita ce duniya kenan to sai mu gaggauta mu ba shi ita din amma sai Allah ya ce man nasha sai wanda muka so malamai suka ce wannan aya tana ba wai duk abin da ne nema na duniya kuma Allah zai ba ka ba domin Allah ya ce man nasha sai wanda muka so sannan kuma liman nuridu da kuma wanda muka nufa sai mashi'a Allah da irada san haɗu da neman duniya ta sannan za ta samu ka iya neman duniya in Allah ya so ya nufa ka samu in bai so ba kai ta gwagwarmaya ka gama ba ka samu ba domin haka Allah ya ce jaalna lahu jahannama جهنم يصلاها مذموما sannan wanda yake duniya kawai ya sa gaba ba ruwan shi da lahira sai ko mu sanya jahannama su zama ita zai shige ta Allah ya tsare mu ya zama abin zargi a ciki abin kuma wato wurgawa Allah ya tsare mu Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha wanda koyi ne shi lahira kuma ya ta gwagwarmaya wajen neman lahira din wa huwa mu'minun yana mai imani mun yi bayani ran nan duk asalin lada da tushensa da sa shine ne imani wanda yake da imani kuma ya nufi lahira da ayyukansa da yake kuma ya ta sa'ayi wajen neman lahira din ba da baki ba kawai duk aikin da ake a sami lahira yana kokari to mai Allah ya ce su kan waɗannan fa'ula'ika kana sa'ihum mashkura wannan mai su da faɗi tashin su zai zan abin godiya ga Allah dan zai sa kama musu da aljanna gobe shi yasa wannan ayar ita ma karshe sai Allah ya ce wa zai shakire da sannu za mu sa kama wato wanda suka yi godiya to kaga a wannan aya an nuna mana cewa A ce a cikin muminai a iya samun wasu nufi duniya dan a nuna maka cewa habai ba masu mai bane sun zamanin manzo an nuna a cikin an tafi wani abu wasu za su nufi duniya wasu lahira kuma haka na ya tafi da su habai ba da iya an fahimta da kyau to ashe dan ta ga wani ya nuna yana son duniya da neman duniya shi ba za ka kafirta shi ba dan ba masu ni bane sai dai kai kokari ka saita shi wajen neman duniya din ta zama neman duniya ta yadda ta ja ji je ta haramu. ta zama a kan dokoki na musulunci ta za halar ta za haram ta za halar ta za har Allah ya bashi abin da ya bashi abin da ya riga rubuta din zai bashi tunda mun ji ba zai samu ba sai abin da Allah ya so da kuma abin da Allah ya nufa an gane da kyau idan ba za ka ga wani yayi abu ba daidai a cikin musulmi ko wani na gari ka ce me yasa a'a sai dan zai iya shi amma sai kai kokari ka dawo da shi kan daidai tun da gasi abin da Allah ya gaya mana a nan wurin ne Allah yi waka ayin min nabiyyin qatala ma hurjiyuna kasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah hmm. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نعم. وما كان قولهم إلا أن قالوا رب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين نعم so ibn kafir yake cewa wannan aya ko da za ayi da zamu karanta hakurtarwa ne ga muminai game da abin da ya same su a Uhud abin da ya faru na aukawa da kafirai suka yi masu har Allah ya zurta wasu da shahada to ana haƙurtar da su shine Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kathirun wato da yawa daga cikin annabawa da aka samu za ka ga an sami annabi qatala ma'ahu riddiyun wanda suke tare da shi mutane nagari da suke tare da shi katala sun yi yaƙi tare da shi sannan kuma a cikin sun an kashe wanda suke tare da shi din a wata kirara aka ce kutila ma'ahu biyu kutila an kashe shi shi kanshi annabi wannan kuma katala ma'ahu biyu ko kuma wanda suke tare da shi an kashe su da yawa ina abin da ya faru a uhudu an kashe wajen mutum saba'in wannan akwai damuwa ga musulmi ko So ba abu ne na farko ba وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير da yawa wanda aka samu annabi wanda ya yaƙi da mabiyansa suka je aka kashe su wasu da yawa ko kuma kutila aka kashe shi annabin da kan shi amma duk da haka fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah sauran da suka rage wannan abin da ya faru bai sa su suka yi rauni ba na abin da ya same su a tafarkin Allah na kashe wasunsu ko kuma kashe annabinsu wa ma ba ufu wa masakanu ba su rauni ba haka nan ba su noke ba kuma suka koma baya saboda an kashe shugabansu ko an kashe wasu mafi yawa cikinsu duk ba su rauni ba wallahu yuhibbu sabirin lallai Allah yana son masu haƙuri da ka kuma sahabban manzo ku yi haƙuri yanzu akan abin da ya same ku a Uhudu kar ku damu ba kan ku farau ba وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا su waɗancan da abin da wasu annabawan ya faru a kansu da majiyansu in abin ya same su wa ma kana Zancen zancansu da maganarsu ba ta kasancewa komai illa an ƙalu sai dai su rika cewa rabbana ya ubangijinmu اغفر لنا ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa israfana fi amrina da kuma sakacin da muka yi na aikata abubuwan da ba daidai ba a cikin al'amuran mu wa saddid aqdamana ka tabbatar da digadigan mu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai فآتاهم الله duniya wa وحسن ثواب الآخرة sai Allah ya ba su ladan su da sakamakon su a nan duniya wa husna sawabil akhirah ma wato da kuma mafi kyawun lada na lahira ita ce aljanna wallahu yuhibbul muslimin lalle Allah yana son masu kyautatawa to kaga anan an nuna mana yadda shi maganar da wasu suke na cewa ai sahabbai sun gudu sun ban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun gudu sun bar shi sai kuma su neman kafar da za su aibata su to yanzu mu ji ayoyin da kyau da wanda za su zo nan gaba shin abin da ake jingina masa habbai na sun gudu sun ban manzo da nan abin da qur'ani ke ba mu labari shin magana daidai ce za ga wacce magana ba daidai ba ce ga shi dai mun ji ana ba su hakuri cewa abin da ya faru ba su aka fara ma ba wa ka min nabiyyin qatala ko kace qutila in aka sami a bi dukkan su tabbatattu kamar ruwaya ce guda biyu a cikin hadisi zai hada sake a aiki da su an fahimta da kyau to haka a nan ma cewa da su da mabiyansu sukan yaƙi kuma a kashe wasu da yawa amma hakan baya sa su su koma su ridda ko su bar hanyar da suke suna nan akan abin da suke kuna fahimta da kyau to haka nan ma aka nuna mana cewa fama wahanu su waɗancan da suka riga ku ba su rauni ba to kuma yanzu kenan karku ne karku rauni da an kashe wasu ku a uhudu kar wannan ya jefa muku rauni lema asabahum fi sabilillah saboda abin da ya same su akan tafarkin Allah ba su rauni ba to kuma sahabban manzo yanzu karku wa ma ba ufu wa mastakanu ba su rauni ba ba su noke ba su tun tunda abin ya zama haka Shi kenan mu koma yanzu mu koma kuma abin da da muke na al'adunmu sai ya ce wallahu yuhibbu sabiri Allah yana son masu hakuri kuma ku hakuri haka har yau har gobe al'amarin yan uwa yake duk wani abu da zaka gani na gwagwarmaya wajen taimaka ma addinin Allah to dan kaga wasu a cikin ku wani abu ya same su kada samun sun ya sa maka rauni ta jin ba fahimce ni ba ai har yau an fasa kashe musulmi ne na gari an fasa illata su an fasa cin mutuncin su to wannan kuma sai ya sa ai rauni a koma a daina abin da ake yadda sahabbai da ake masu abin da ake masu a uhudu a hunai, bai sa su rauni ba suka ci gaba ai har yau har gobe ta abin yake dan an dau wani an kashe a cikin ku saboda yana da awa yana wane ne an kashe wancan an wannan ba zai sa rauni ba domin me wanda aka kashe na farko bai sa musu rauni ba bai sa suka noke suka koma gidan jiya ba a'a Allah cewa yana son masu hakuri kuma an jarabce ku da irin wannan sai ku ne sai ku haƙuri amma kana qaulahum gazantan su kullum idan wannan ta faru a gare su illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana sai su koma su tunanin to ko laifin su ne ko wani abu suke kamar da aka yi Uhudu an aje kuri kaza kan dutse ta ku sauko duk abin da za ku ga ya faru muna yi na zu da kasaran nan ku dai kuna nan ku tsare suka saba umarnin manzo suka sauko umarni kwaya ɗaya tas kada ku sauko daga kan dutse suka sauko sababin wannan kaga ai sun yi laifi ko in haka ya faru sai su koma su ta istighfari Allah ta gafarta mana sai abin da ya faru nan sababin zunuban mu ne wa israfana fi amrina da kuma wani abu da muka yi na barna na a cikin al'amarin mu na saukowa daga inda aka aje mu sai su rika neman gafara su ma na can kafin annabi da annabawan da mabiyan haka suke faɗi duk ɗan suka ga wani abu da ba daidai ba to sai su ce to wannan kila laifin da gare mu ne nasarar da bamu ci ba wanda Allah ya mana alƙawari ba mu iya cin ta kila mu ne ba mu cika sharaɗa ba sai su dawo suna ci neman Allah gafara suna faɗin wannan sannan suna zuwa wa saddid a mana. sai Allah ka tabbata diga digan mu ga duk kiran ka da kokarin ka sai da taimakon Allah har yanzu haka ne in ba haka ba hatta sannan nan yanzu in ba sa sai ka ga wata ran ana nema a rasa ganin suna tare da kai in ka shiga wani matsin da wani kuncin ko ta bangaren mai gidanka inda nan kake ci kake sha karkashinsa ko ta sirikanka ko ta mahaifanka ko ta abokanka wani sai ka gan ba sa yana koma yana nema ya koma zuwa gire na jin sunna ko ba ka ake bin sai ga ya koma kuma shine gwanin zuwa wurin karatu wurin duk inda ake karatun sunna yana nan wata nan kuma sai ka neme shi ka rasa ya aka yi a ai abubuwan ya sai a hankali don ka cika zafafawa duk a tsane ka yanzu shi ba zai zafafa ba sai ya tattara a hankali daga nan in ba sa sai ka daina ganin shi wurare na sunna to su ba haka suke ba suna addu'a ne wa sabbid a kadamana Allah ka tabbatar da gadigan mu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai haka wato kaga ana gaya musu su ma abin da za su kenan daga nan fa atahumullahu thawaba dunya sai ko Allah ya ba su rabon su na duniya rabon duniya shine a ci nasara yakin hudu da aka fara shi kun san yadda aka fara shi babu daɗi ko a an fara shi da nasara ne har an kashe wajen mutum tara arna a lokacin an kashe an fara samun ganima sai me wancan laifi ya faru sadda wancan mutanen wato abdullahi bin jubair da aka dora a kan dutse aka ce kasu sauko wannan saukowa da suka yi ta sabbaba cewa Khalid ibn Walid ya kewayo da wata tawaga ta area inda sun sauko ba za a gansu ba suka faɗo ma musulmi wannan fa auka wanda suke masu suka yi abin da suka yi mara daɗi an fahimta da kyau to kaga an fara yakin da ne da nasara to daga nan kuma aka zo aka kashe musulmi wajen saba'in kaje kuma an ji babu daɗi kenan ko Ba amma daga ƙarshe kuma da suka yi addu'a Allah ya karɓa masu Allah ka ɗora mu kafirai sai ga shi da aka zo aka fara gumurzu ana ta yi ana ta yi bayan musulmi da wajen su nawa ba wajen su ɗari bakwai ba ne muka ji sun fito shiɗan ya yi kururuwa a lokacin cewa ai yanzu an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn kasir ya kawo maganar anan wanda ina ganin babu laifi ma iya karanta ta in mun isa ayi na gaba wannan kururuwa da aka yi sahabbai suka rude suka dimauta suka ma yasa an shigo ana ta kashewa aka ce wajen kisa har sai da su ma musulmin garin kashe arna suka ma kashe musulmi saboda abu yarin taƙi annabi ya ci addu'a Allah ka tabbatar da Allah ka tabbatar da wannan al'umma taka sannan sahabbai suka rika dawowa suna dawowa suna dawowa annabi wanda suka rage wurinsa ba su fi mutum goma sha biyu ba ana ta zo wannan ya fito annabi yana cewa waye ne zai tashi ya zo ya tsaya ya kare ni a wannan rana Allah ya bashi aljanna sahabi ya fito ana sara yana sara a kashe shi wani ya sake ya fito haka aka dinga sabai malam suna shahada a nan wurin irin su baban jabir irin su hamza irin su abu dujana wanda shi zo ya garkuwa da manzo fara Allah kaɗai san iya wasu ake mashi haka aka yi ta yi ruwaya ta zo cikin mukari, cewa a lokacin wani sahabi ya ga wasu mutane biyu masu farin kaya ɗaya gefen annabi ɗaya gefen damarsa ɗaya gefen hagu da fararen kayansu a wannan lokacin ya ce daga nan bai ƙara ganin su ba sai aka ce ai jibrilu ne da shi da mika'il lokacin su suka zo suke yaƙi suke yaƙi a wannan lokacin yaƙin uhudu yan uwa akwai darussa masu yawan gaske a cikinsa wanda ba zai mu iya karanta shi baki ɗaya ba to ne kaga a nan wurin addu'ar da suka yi a wadaidai wannan lokacin cewa Allah ya tabbatar da rigarigansu kuma ya tsora su akan kafirai kuma hakan akai Allah ya karɓi addu'ar su Allah karshe ya tsora su kan kafire sai ga su daga baya su abu sufiyan a shine kwamandan ya ne jagora na gaba daya shi da rundunarsa da kuma suka gaba dama sai suka sai Allah ya jefa musu tsoro sai suka janye suka tafi kaga karshe dai ai an ci nasarar kenan ko an gane da kyau me Allah ya ci ai na gaba يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani in tudi'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum idan kuka bi wato waɗannan da suka kafirce su za su mai da ku akan digadigan ku mana za su sa ku kuri da ku ba musulunci fatan kalibu khasirin ku koma kuna hasararru domin ba wanda ya ci hasara sama da wanda ya shiga musulunci ya bashi balillahu maulakum a'a ku sani Allah fa shine majidin ku duk rudar ku da za su yi ƙarya suke Allah shine majidin ku shi za ku dogara da shi shi za ku ji wa huwa khairun nasirin shine mafi taimakon masu taimako duk wani taimako da wani zai kira ku ya taimaka muku ƙarya yake taimakon Allah shine taimako sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba bima asraku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya ce da sannu zan jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan da suka kafirta bima ashraku billah saboda abin da suka tara Allah da shi na shirka malam na bihi sultana abin da Allah bai saukar ba na hujja suke ɗauka su jingina ma Allah na shirka to sababin wannan zan jefa tsoro a cikin zukatansu amma awahumun nar kuma gobe kiyama wuta za ta zama ita ce makomarsu abi sama sawar ne sir da makoma da su azzalumai ta kasance ita ce wuta to wannan aya ita ma ibnu kasir abin da yake cewa jan kunne ne da gargadi ga muminai har su yadda a hirɗinsu su ce za su makafirai da munafukai da'a eh idan har suka bi su abin da zai gada masu din shine tatsewa da halaka to shi ma malamai suka ce wannan ayoyi lokacin da aka yi gumurzun uhu da aka dawo to tunda madina tana cike da munafukai abdullahi bin ubay bin sulul yana ta kullakullan sa sai yake ta yadawa su yada to yanzu tunda kun ga da abin da ya faru a Uhud an je an karkashe wasu abu dai an raunata mu muna ga kawai yanzu abin da za a yi mu koma a je a yi sulhu da wanda aka babbata ko majiruna ku koma can madina ku je ku shirya da yan uwanku kowa wadda muhajirin mutanen maka ko da kuka baro maka ku koma ku shida da uwanku kawai a koma gargajiya da al'ada wannan al'amari ba zai kai labari ba daɗi haji munafiki <laughs> munafiki shi kullum da inda nasara a su ba wannan dama neman kafa suke yanzu nan mu ma duk gashi mun bata da yahuda da ake makwabtaka da su ne yanzu a koma a shirya kawai ko shi ne suke masu irin wannan yaudarar da karairai da sauransu shi ne Allah ya ce hallazi na amanu ya kodan waɗanda suka yi imani in tudi'ul ladina kafaru idan idan fa kuka yarda kuka bi waɗannan da suka kafirta su ne munafukai kenan a tsaji ku za su mai da ku kan digadigon kuma na za su mai da ku kafirai yan uwansu hakan sai ku koma ku zama hasararru Eh, ba magana taimako ba ne su gani su yanzu an koma shi nan za a huta wannan kamar a cikin ɗauko wani rikici ne ko wannan abin da aka ɗauko ai da wannan rikici ne a jinge ne shi mu koma a Allah ya ji shi Allah ya ce balillahu maulakum a a Allah shi ne majiɗincin ku me ma'anan maula a nan malamai suka ce ai maula shine mataimake kenan eh Allah shine ku wanda zai taimaka maku shine wanda zai jibinci al'amarin ku shi ya kamata ku dogara da shi shi ya kamata ku maɗa'a ba munafukai ba kun gane wa huwa khairun nasirin shine mafi taimakon masu taimako ba duk taimakon da kuke nema ku dogara da Allah zai maku ku dubi yadda fitina take yan uwa a musulunci sun zamanin manzo wanda ya rike musulunci to fa sai an tsaka shi ana fitina shi a cikine shi da wannan a cikine shi da wannan a cikine shi da wannan sun je yaki wasu sun shahada sun dawo kuma a bar su su ji da abin da suke ja yanzu kuma munafukai sun zo suna ta nema ya za su yaudare su amma sai da muke ta karanta sharrin yahudawa su shigo da wannan sharri su shigo to munafuki shi ma su yake kullum da an wani abu ya sami kafa to ya za su zo su a nan Allah ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan suka kafirta suwa kenan sa abu fiya ba sun zo ba suna ga kamar sun yi abin da suka yi ta nasara to Allah ya ce ku yi haƙuri zan jefa tsoro a cikin zukatansu saboda ne jima asraku billahi saboda shirkan da suka yi da Allah domin su suna cewa suna bauta musulata su uzza su manata da sauransu ko kuma kuna bauta ma Allah shi kadai kuma shi ne maula naku su ko sun ce su ne wannan gumatan su za su taimaka musu to zan jefa tsoro a cikin su sannan wa ma'awahumun nar kuma wuta za ta zama ita ce makomarsu duk wanda ya mutu akan wannan kafircin domin wasu cikin su ai sun dawo musulunci ko yasa ana bayanin wajen kama suna sai a hankali irin su Khalid ibn Walid shine kewayo da wata rina ta zuwa ta karkashe wannan musulmi din amma kuma ya zuwa musulunta har annabi ma ya kira shi takobin musulunci abu sufiyan shi ma ya zo ya musulunta har annabi ya ce duk wanda ya shiga gidan shi ya tsira sada aka je fatihu makka ko sannan annabi yana auren kiyarsa kaga haka musulunci yake farko dan kaga wani ana ta rikici da shi a sunna yana ta in hakiki cewa yana waye a ƙyale kawai ƙarshen ta wata ran wata watakila shi ne mai taimaka musallam karka damu wannan faɗan da yake rashin ganewa ne da Allah ya sa ya gane sai ka gani dan cikin sunan kuma ya da yana ya karbi da ɗin haka ce wancan zamanin saboda haka Allah ya ce zan jefa tsoro cikin zukatansu sannan kuma ga dalilin jefawan sannan wa bi sama sawazalimi makoma ta munana a ce ita ce ta azzalumai ita ce wuta Allah ya tsare mu ya Allah ya ce ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين نعم wajen jefa tsoron nan ibn kasir ya kawo mana hadisi ingantacce hadisin bukhari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa an ba shi wasu abubuwa guda biyar wanda ba a ba kowa ba sai shi cikin annabawa ya lissafo su a cikin hadisin jabir ya ce an ba ni su hamsan lam na ahadun min al-anbiya an ba ni abubuwa guda biyar da ba a ba wani annabi ba gabani na sai annabi ya lissafo su ce nusirtu bin ru'bi masirata shaharin an ba ni wato ci nasara ta hanyar jefa tsoro ga abokan gaba sun tsawon tafiyar wata guda an bani wannan nasara za a jefa mammakiya na tsoro na tun na da su wajen tafiyar wata guda to wannan da an jefa tsoron to an bani nasara rabi sauran karasa kawai ni aka ba wannan na biyu ce waje ilan liyar ardu masjidan wa an sanya man ƙasa gaba ɗayanta ta zama wurin sujada kuma tsarki mai tsarki eh dai inda sallah ta kama ka sai ka fuskanci alƙibla yi kawai ba magana sai ka zo nan masallaci za yi. kamar yadda yake wurin yahudu da nasara sai an je coci duk kiristan da kuka ba shi haya ya buɗe maku coci a cikin gida yana ihe ihen banza bai ma san kiristanci din ba a doka ta kiristanci sai ka je coci za ka yi wannan ihun tunda ihu suke da yanzu ai ba bauta suke ba ko amma yanzu sai su karbi haya gidan mutane sai ka ji suna nema su mai da hutoshi saboda shirme suke kawai annabi aka ba wannan dama sai inda sallah ta kama ta masallaci ne kawai sai ka haka kuma kasar kanta in ka rasa ruwa lola sai ka da ke ta kai mama annabi aka ba wannan falalar aka ba mu Allah mun wa lalliyar liyal ghanaim an an halatta man cin ganima in ne yaki na samu ganima in cika wace gani da sabaina da al'umma ta su magabata can in suka yaki aka samo ganima sai dai a tattara a banka mata wuta ta ci ba wanda zai ce ko kwandala a duba dan Allah ne nema shi ko annabi a je a samo ganima a zo a raba a raba mata a raba kuɗi a raba dukiya haka sabai suka annabi ya ce shi an sanya ma abincinsa karkashin takobinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai ke fama da talauci ƙarshe aka zo aka sami dukiya annabi ya tafi hajjinsa ta ban kwana sai da ya hadaya da raƙumi nawa raƙumi ɗari hadaya da raƙumi ɗari yana nuna talauci ne yana nuna wadata kowane raƙumi ɗari ke masa kuɗi a nawa yanzu yana yin nawa ko ba mahauta ne da suka san kuɗin rakumi miliyan nawa a dubu nawa a rakumi da zai kai dubu ɗari kun sani ko faɗi guje bala ya halin ko da ka ce rakumin nan naira dubu ɗari sau ɗari nawa kenan to to da haka na je hadaya to da haka eh kuɗin biyar rai a'a ɗauke ni raƙumi da ko eh nawa ne yanzu bana miliyan saba'in da hudu kunji to ne biya rai raƙumi ɗari ya ce annabi ya hadaya to ga kai hadaya yau ka tafi aikin haji kai hadaya ta miliyan saba'in da wani abu ai kaga alama ina jin a garin nan ba kowa zai ba ko to annabi Allah ya ba shi wannan ni'ima abu na uku shine ya ce shafa'a an bani ceto siya ta ba ce to ko sannan wa kana nabiyyu asu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila an-nasi amma sauran annabawa yace ana aikan su ne zuwa ga mutanen su a keɓe amma ni zuwa ga duniya gaba daya kaga wannan falalar kenan duk tana karkashin wancan muhallin shahidi jefa tsoro din nan Allah ya sa mu gani to ayin da malam ya jawo mana Allah madaukaki yace a ah, ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حقيقة ألا يا جسكتا مكو القوارنكو واتو القوارن سديمكو نسيوا غاي باكو نصرا إذ تحسونهم بإذنه لو كتن كوكي كتشيو سد إذن انسا حتى إذا فشلتم وتنازعتم har sai lokacin da kuka sami fashal wato tasgaro kenan da rauni wata na za a fil amri kuka yi musu da jayayya a cikin al'amari wa asaitu min ba'di ma araku ma tuhibun kuka saba bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda wato yake son duniya daga cikin kuma akwai wanda yake son lahira sun masarafa kuma anhum daga nan muka kauda ku akan su eh liyabtaliyakum domin Allah ya jarabce ku wato ta dora su su kafiran akan ku kenan walaqad afa ankum amma hakika Allah ya muku rangwame ya muku afuwa ya yafe muku wallahu zu fadlin alal almu'minin lalle Allah ma ma'abucin falala ne akan mu'minai to wannan muka koma ƙarin sharhi ne akan yakin Uhud Allah yake mana tafsirin abin walaqad sadaqakumullahu wa'adahu hun da izini, hakika Allah ya cika muku alkawarinsa da wato Allah ya gaskata muku alkawarinsa da ya yi muku na zai ba ku nasara kun gani da aka fita aka fara yakin uhudu an fara kashe arna musulmi sun fara farin ciki har wancan na kan dutse suka hango shedan ya cije su suka ga kamar an gama ma yaki su ma suka sauko kaga wannan ba Allah ya alƙawari ba iz tahsunahum bi izni yayin da kuke kashe su kuke kakkace su da izinin Allah kisa na farko da aka fara ma mushrikai kenan ko sai Allah ya ce hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka sami rauni na saman nan wa tanaza'tum fil amri kuka yi sabani akan al'amari shugaban ku na cewa ta ku sauko annabi ya ce duk abin da muka gani na gumurzin yaƙi ko irin yadda ake a gumurzin mu ga ana kakkashe su annabi ya ce ka sauka amma su ce a ai an gama yaki mu ma mu sauka wannan shine tanazatin fil amr har sai da kuka yi jahin ja a kan al'amari tsakaninku kuna ganewa wa asaitum kuka saba umarnin manzo min ba'di ma arakum ma tuhibbun baya nuna maku abinda kuke so na cin nasara ga kafirai kun fada musu kuna ta kashewa kun fara kwasa ganima ya nuna muku abin da kuke so ba shi ne cin nasara ba nan kun man da duniya sai daga cikin ku ne akwai wanda suke san duniya eh wani sahabi yake cewa ban taba tsammanin sadda aka fita yakin Uhud a cikin sahaba akwai wanda za a wasafa da cewa yana son duniya ba kuna ganewa da kyau sai lokacin da ayan ta sauka sai da abin da ya faru ya faru ayan ta sauka sai sannan ne na sallama amma wallahi sadda aka fita har rantsuwa yake yace ban taba tsammani cewa wai a cikin mu akwai wa wato ainihin hadisin abdullahi ne bin sa'ud bin bin mas'ud shi ke faɗi yake cewa ma kuntu ara anna ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala yawm uhud eh min kuma yuridu dunya wa kuma man yuridu al-akhirah ban taba tsammani a cikin sahabu sahabbai akwai wanda wai sun fita dan san duniya ba sai da ayanan ta sauka a kan to ya jama'a dan Allah idan sahabban manzo irin wannan an sami wasu sai dan ya shige su da haka to ina ga yau a fara tafiya kungiya ce a wani kwamiti ne na masallaci wani tafi da na addini ana tafiya a dire har a kai ba sai matsala ba dole sai ka samu an rabu to saboda min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu akhira kuna ganewa da kyau to su sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake summa sarafakum anhum wancan abu da kuka yi sarafakum anhum da kuna kansu dan sai Allah ya kauda ku daga kansu eh saboda ne da kum dan ya jarabce ku a lallasa ku a nuna muku kun saba mu manzo shine fasaka kewayo aka zo dan nan sai ga ki an kai sahabbai a gefe guda sun yi shahada amma a gefe guda ai ba haka aka so ba yakin aka so a je a gama da arna a samu ganima a dawo to sai dai daɗin yakin musulunci in an yi in an yi shahada shi ma nasara ce in man nasru wa in ma shahada kun gane da kyau to ga wata magana da yan shi'a ayan suke matsala suke zagin sahabbai inda muka karanto din nan yanzu eh minkum man ta dunya kaza kaza sannan an gudu an bar an ba annabi shi kadai haka wani anan da ne na jina wa'azi yana magana yana cewa ba su bane duk suka gudu ne suka ban manzo ba su bane ba su a Uhudu suka gudu suka ranta a takare suka ban mu haka yake faɗi Wani su so zagi sabon manzo to ku ji abin da Allah ya ce wala kada afa ankum hakika Allah ya yi muku afuwa an faɗi laifin sun yi amma kuma an masa afuwa ko to kai yanzu Allah ya ce masa kai kai kuma fa me naka a ciki bayan sa ne sai zarabce su wasu suka kuma don ya zama wa'azi ga 'yan baya idan annabi ya ce a yi to a ka a saba kuma su laifi ɗaya suke kasal kan ko daga kan dutsen nan kai yanzu sunna nawa kake tattaka ta manzo kuma ni nawa na manzo kake sabawa annabi ya ce ka ku yi ku bari ku ki bari su laifi ɗaya tan kuma da suka yi sun nemi gafara kuma Allah ya gafarta musu ya musu afuwa magana ta ƙare bai kamata in ba irin wannan bayanin ba na qur'ani ka karanta ta har ka dauko ta a jin labari ita za ka ta faɗi sahabbai sun gudu sun ban manzo wai ba wanda suka tsaya sai wai wai ahal bait a nan wurin ibn kasir ya kawo hadisi irin nasu aka ce hadisi ne mawdu'i na kaya wai ba wanda suka tsaya sai aliyu sai waye suka lissafo wasu ne kadai suka tsaya wanda kuma ruwa yanda suka nuna yanda suka yi ma annabi idan fa ba wai ahal baiti bane kadai manya manyan sahabbai ne wanda suka sadaukar da kansu suka zo suka ba da ransu suke akwai muhajiruna akwai ansarawa su suka ba da ransu da jinin su har Allah ya kare daga taimakon sai kare manzansa amma saboda shari irin nasu sai su daure dai aya nan su ta fassara ta annabi ya gudu a a ai duniya bin sahabbai sun gudu sannan duniya suke so kaza kaza to Allah ya ce wala qad afa ankum wallahu zu fadlin alal mu'minin kuma Allah shi ne ma abucin falala ga mu'minai saboda haka yayi falalansa abin ne ya faru ya faru kuma daga baya ai an dawo izu tusiduna kare samun wannan ai suna da alaka da nan إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون نعم الله مدوك سيدتي إذ تسعدون ولا تلون على أحد كتنا كوك أنبت لوك تندا kuke guduwa kuka juya kuna gudu wala talun ba kwa waiwayowa ala ahadi ga wani lokacin da kafiran nan suka auko sai dan ya kururuwa an kashe manzo sabai suka tarwace wajen ɗari bakwai bai rage sai wajen mutum sha biyu ba hankali ya tashi shi Allah yake ku tuna lokacin da kuke gudu ba kwa waiwaye akan wani ma wani hali yake wa rasulu ya da'ukum fi ukhrakum da manzo yana ta ku zuwa ku dawo baya nabi na ta kira yana addu'a sahabban su su dawo da halin da ake ciki ku tuna wannan lokacin fa asabakum ghamman bi ghammin bakin ciki kan bakin ciki ya same ku ga bakin cikin an auko muku an kakkashe wasan ku ga bakin cikin shedan ya kururuwa an kashe manzo kuna ganewa da kyau ko su ce a bakin ciki kan bakin ciki bakin cikin da can kun fara ganin nasara yanzu kuma nasarar ta tafi kuna ganewa da kyau kaga bakin ciki ne sannan ga kuma bakin ciki na cewa ainihin kun gudu kun ban manzo bakin ciki kan bakin ciki kenan gamman eh bi gammin eh fa asabakum gammin bi gammin kai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wannan abu ya same ku ne kai la tahzanu domin karku ku bakin ciki alama fatakum akan abin da ya kuce maku wala ma asabakum da kuma abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun Allah wato khabirun masani ne game da duk abin da ku yi aikata wajen fassara wannan kai laɗin wasu ka ce laɗin kamar za'ida ce wato kai tahzanu alama fatikum kenan bakin ciki kan bakin ciki ya same ku domin ku yi bakin ciki akan abin da ya kuce maku me kuce masu ganima da nasara da da ta suka fara samu wala ma asabakum da kuma bakin ciki akan abin da ya same ku na an kashe wasunku ku kuma gashi kuna ganewa da kyau wasu ka ce a tana nan abadin tale kai la tahzanu din nan sai aka mai da magana can wala kad afa ankum hakika an maku afuwa an maku rangwame da kai la ta zanu alama fatakum dan kan ku bakin ciki akan abin da ya kuce makun nan na ganima da kuka hango da nasara a kan kafirai ba ya kuce ba to za an maku afuwa ba komai kar ku damu wala ma asabukum ko kuma abin da ya same ku na yin shahada da wasan ku suka yi da laifin nan da kuka yi har ku yi bakin ciki wala kada afa ku tana nan a babin tala'in kiran kun gane wannan malamai duk sun fassara biyun nan yakin eh, yakin Uhud yan uwa akwai darussa masu yawan ke a cikin sa domin ibn kasir nan ya kawo abin da zan ƙara mana lokacin da aka wannan gumurzu abin da ya faru ya faru shi abu sufiyan shi ne kwamandan ya shi ne wato waga na kwata-kwata na tafiyar banda ƙananan kwamandoji a kasansa to lokacin da aka zo aka yi wannan su shekan ya kururuwa a daidai lokacin sai aka ce ya an kasa manzo shi kenan sai shi abu sufiyan sai ya tashi yana magana yana kira cewa yana shi ina muhammad yana kiran wai manzo sai annabi ya ce ku shiru kar ku amsa masa yana dan abi kuhafa wa kenan abubakar annabi ya ce kar ku amsa masa yana ibn umar abin kai dan abin umar dan khattab ibn khattab sai kar ku amsa masa da ya ji shiru sai ya fara cewa o'olu hubal o'olu hubal wai babban gunki na nasu hubal ya ɗaukaka ya ɗaukaka sun ci nasara kun gane da kyau ku daga nan umar dama yana ce neman ya amsa kamar yadda nan ibn kasir ya kawo kissar abin ya dame a kullace yake kamar ya bada amsa ko karshe da ya faɗi wannan kalmar sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ku bashi amsa ku bashi amsa sai suka ce me za mu ciya ya rasulallah sai ke cewa ku ba shi amsa shi ba ya ce wulu hubal ba ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shi ne matsaukaki kuma shi ne mabuwai shi nan da ya ji wannan maganar sai ya sake cewa ne sai ya sake wata magana ne kasir ya kawo maganar saboda na ga lokaci ta nuna man lokaci din nan duka kai karatun ya rikici saboda shafukan yayi bayani masu fadin gaske ne a wurin ake so in budo mana wurin karanta mana nassan abinda wato ya faɗi mu ji ko yawwa a cikin abin nan ko shi daga ya faɗi wannan sai ainihin yake cewa wato yace me yace eh, al uzza wala uzza lakum mu muna da uzza amma ku ba ku da uzza sai nan ma yace ku ba shi amsa sai yace Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majidincin mu ku ba ku da wani majidinci eh wannan shine gashi nan ko sai shi Abu Sufyan yace al uzza wala uzza lakum فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم مولانا wal kafiruna la maula lahum mu Allah shine majidincin mu ko ba ku da shi wannan duka har da wasu waƙoƙi da waye dai ibn kasir ya kawo amma abinda nake so nuna mana yadda musulunci yake yan uwa wasu abubuwa su sukan faru Allah kan kaddara su ne don su zama wa'azi zama izina kuma da sababi kamar yadda jiya da muka ji cewa yaƙi wani ya faru ko an ji an yi shahada Allah ne ya kaddara ma wasu ɗaukaka sai wani abu ya faru sahabbai abin nan da suka yi na saba ma annabi shi ya sabbaba su kuma abin da suka samu ya same su na ɗanɗana musu kodarsu amma wannan kai yanzu ba zai zama abin wa'azin ka ba ka ɗauka ke ta cewa su sahabbai sun saba ma manzo sun waye ne eh za ka ɗauke shi a matsayin duk wanda ya saba manzo zai gaba daidai ba to su idan wannan abu kwaya ɗaya zama sababin sun gaba daidai ba to ina ga mu kuma da muke saba mai abubuwa masu yawan gaske a ce mu ne min babu aula mai ta ganin rashin daidai an je yakin badar an ga nasara an zo yakin uhud an fara cin nasara an dan saba umarnin annabi kwaya ɗaya tan an ji babu daɗi ba yau muna so mu ci nasara a makiyan mu kafirai kenan wallahi dole ne sai mun koma mun gyara mun bi Allah mun zo manzo adi'u Allah wa adi'u Rasul ubi Allah ku zo manzo ko daga nan ne zamu ga nasara mai yawan gaske amma daga duk sanda muke saba ma Allah muke saba ma manzo lalle zamu ji babu daɗi kuma nasara za ke wahala mu sani wannan nasara din kun ga su kansu a cikin sahabbai an nuna mana gashi a cikin duniya za a iya fita na wani abu da ake dan Allah ta ga wasu akwai manufa wacce su suke so su cimma don ana wannan tafiyar kai ba zai hana maka tafiyar ba yadda wancan aka magance haka yanzu ma za a yi da yawa wasu in suke ga wanda sai suke kuma to za a yi kirkiyar za a fada da masu son duniya da wanda ba su a yi kata kata a rabu a'a haka dai sabai kun ga waɗannan suka da gyara kuma aka tafi kuma ba ku ji an ce sashin suna ta zagin sashi ba ko ya zo a tafi shi mai son duniya in duniyar ta samu a baki domin ita duniya ba lallai ne duk mai neman ta same ta ba amma ita lahira duk wanda ya same neme ta zai same ta kuma duniyar ma ta iya samuwa an gane amma ba lallai ne wanda ya neme lahira kuma ya sami duniyar ba a'a wasu ka ce zai samu duniya ko da karara bai ganta ba kamar wanda suka tafi suka yi shahada kaga su ai nan ba duniya sai malamai suka ce to ai za su sami ambato ambatansu zai tabbata a ban kasa a ta faɗin su yanzu ko mu a zamanin nan namu mu ɗauki babban malamin malam jafa Allah ya gafarta masa wanda suka kashe shi tsammanin su shi kinan sun kashe shi ba sauran ambatan shi amma sauraron wa'azinsa da karatun sa, ai bai tabbata ba ga wasu bayan ba shi wanda wasu da suke makin sauraron sa sai da aka kashe kuma su suna sauraren shi to kaga kashewan an kashe shi amma an batan su yawon su ko ba wanzu ba shi ma wani abu ne na duniya ko ba wani abu na duniya shaharar nan wani na iya sai da ran shi wani na iya sai da kudin sa da komai dan ya sami shahara ai ta faɗin sa kawai shi ya shahara ko ba gaba ne to wanda ya ga Allah da manzansa sai ya sami lahira ita ce aljanna kuma ya sami duniya kaga ambatan sa yawon zai zu da ambata abubakar Allah ya kara masa yarda za ka ji a ran kawai Umar Usman Ali wannan manya manyan sahabbai dai kai ko nan aka dingaro su shehu Usman da an faɗe su kai ka san sun yi musulunci hidima to saboda haka ya ƴan uwa abin da ake bukata gare mu ikhlasi duk abin da zaka yi na Allah sa Allah a gaba dan Allah kake shi yasa baka faɗa da kowa baka fushi da kowa in ya zo a yi in babu a yi da kai ba wani abu da za ka yi ta fushi ba sai ka je ke wani an fahimta da kyau ba a rikici a kan wani abu na wanda zai ake dan Allah ne dan Allah ake duk sai a tare in kuma dan wani sa ake to sai a rikici Allah ya sa mu gane Allah ya kara mu sabon yarda mu kuma da muka zo baya Allah ya cire duk wani jille a zakata mu tsakanin mu da su Allah ya kara mana imani idan mu tsaya na abin karanta daidai Allah ya ba mu lada amin ne kuskure Allah ya gafarta abin da kuma mai kuskure Allah gafarta Allah ya ji kan magabatan mu Allah gafarta masu ko kuma Allah ya samu cika da imani rabbana da fid dunya shi wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu